الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na shiriniya na alfazazi a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da bakwai ko muna cikin harfin dal za mu tashi karibun wa in shaqqat ilayhi al-mafawiz ahabbathu min sirri an-nufus ghaiz fatuba liman abhabihi wa huwa faiz ديانته ستر عن النار حاجز فمن ضل عنها فالعذاب المخلد يتي قريب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa yake a zukatan wa in shattat ilayhi al-mafawid ko da dazuzzuka sun ne san da shi wato ko da sai mun fata daji ko sai mun keta dazuzzuka kafin mu isa zuwa gare shi tafiyar mai nisa ne to amma dai yana kusa da mu a zukatan mu saboda sansa da muke yi ahabbathu min sirrin nufusin ghara'izu ɗabi'u a haɓɓarku sun so shi min sirrin nufusi daga sirrin rayukanmu wato ɗabi'ar mu ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gara'i gara'i jam'u garida ita ce ɗabi'an da aka halicci mutum da ita wanda ba shi ya sawa kansa ita ba mutum yana da gariza guda biyu akwai gariza na soyayya akwai gariza kuma na wato ainihin abin da ke ke bukata kamar yanzu cin abinci gariza ne ɗabi'a ce ta ɗan adam ya buƙaci abinci ya ci ko ya nemi ruwa wanda zai sha ko ni abu ne dole sa ne wanda ba shi yake sawa kansa ba sannan akwai gariza ta ta so son ɗa son iyaye son wato ainihin mata son mutum so matarsa ko iyayensa ko ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko abokanensa ko makamancin wannan to garizan son mace shi kuma yana haifar da wata gariza shine garizan sha'awa gurizan sha'awa a riga an sanya mutane zina hubbu hubbul zina nisa'i, حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث zalika, متاع الحياة الدنيا su wayan abuwa da son kudi da son mata da son 'ya'ya da sauransu duk wannan ɗabi'a ce da Allah ta'ala ya sa a cikin mutum da son garinsu da son jama'arsa da sauransu to son suna gari zane ga dukkan musulmi sai dai idan ba musulmi ne mutum in baka da imani to lallai ba za a samu son manzo sama a zuciyarka ba amma in dai kana da imani to a ce wajibi ne ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fasuba aljanna tana mara ba liman abahabihi wanda ya kasance tare da manzala sasma yana son sa wa hawa fa'izu kuma shi mai wato ainihin rabbanta ne duka ya zo a hadisi wata bishiya ne a aljanna shi sa ce duba asalin kalmar maraba maraba to sai a ce duba in a shari'a ne sai a ce aljanna ta tabbata masa ta tabbata masa ko qur'ani ko a hadisi aka faɗa diyanatuhu addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sitrun garkuwa ne hajizun mai kare mutum a dinari da barin shiga wuta ba abin da zai hana kai shiga wutar jahannama sai in ka bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna dina indallahi isra addini a wajen Allah shine wato ainihin wato musulunci to da ka idan ka bi musulunci to ka samu kariya daga wato ainihin shiga wutar jahannama sai kuma man balla anha duk wanda ya bata ya bar addini manzala ta sama fal azabul muhaddadu to akwai akwai azaba wanda take ne dawwama abin dawwamarwa ita ce azabar wutar jahannam wanda ubangiji ta dace wa man yabtahi ghayra al dinan alan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ya bauta wa Allah da shi to hakika wato zai shiga wutar jahannam Allah bai zai karba ba kuma shine asara ne ranar kiyama na yi asaran gidansa na aljanna zai je shiga wutar jahannam saboda abin da zai hana ka shiga wuta kawai shine kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da addinin sa kuma inda yazo a hadisi yace wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ba wanda zai ji labari na ko bai hude ko ba nasare ya mutu sai imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama to kenan la ilaha illallah ta take hana mutum ya shiga wuta idan yayi ta don Allah kamar yadda ya zo a hadisi nan cikin lokacin da maza sama ya ziyarce itibani bin malik makaho da ya nemi maza sama ya ziyarce shi ya yi sallah a wani wuri ya riƙe wajen wajen sallah saboda ba a iya zuwa masallaci maza sama ya je masa sallah ya riƙe wajen ya riƙe wajen wajen sallah to sai tun mutanen ƙauyen suka yi ta tahowa don su ga manzala sa sama sai ga wani ibn dukush shi kuma bai zo ba sai wani ya ce ina ibn dukush aka ta wannan munafiki munafiki manzala ya ce karka faɗi haka ba ya faɗi la ilaha illallah ba ai shi musulmi ne to mun mun ga fiskanta tana karkata zuwa ga munafurai. sai ban za ta ce fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah Allah ya haramtawa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana neman yardan Allah wa wuta wato ba zai shiga wutar jahannama ba saboda ka addini maza suma shine kariya daga shiga wutar jahannama duk wanda ko ya bata mai bi addini ba to fal azabul mukhalladu azaba ce abin dawamarwa sai sa kafirai za su shiga wutar jahannama khalidina fiha abadan za su dawama a cikin ta babu ranan da za su fita yace makha'iluhu abhamin ash-shamsin ghurratan shama'iluhu kashahdi diban wa khubratan فضائله كالروب حسنا ونفرة دلائله كالشهب نورا وكثرة wala zuru yastahawi wala alhaqu yujhadu yace makha'iluhu alamomin annabtarsa sune mu'jizozinsa abaha su suka fi suka fi kyau mina shamsi daga rana gurratan wajen haske ko ka ce suka fi kurjini mina shamsi fiye da rana gurratan wajen haske asalin albaha'u shine kurjini idan ka bambance hasken rana da hasken wata dukkanin su masu haske ne amma hasken rana akwai kurkini a tare da shi cikin wata kuma babu za ka iya kallon wata ka tsura mata ido zuwa minti goma ka san kuyar da kanka ba amma rana in ka kalle ta minti ɗaya dole ka san kuyar da kanka in ba ka san kuyar za ka ta duhu kuma to kaga kurkini ne hasken ta yana da kurkini ina ba na za ku banci kurkini daga wannan mutum da za ka iya zura masa ido haka ka kalle shi minti biyar suna haka to bai da kurkini a wurinka in mai kwarji ne da ka kalle shi ya daga haka za ku haɗa ido sai ka sun koyar da kan kaga wannan shine kwarji ne to manzala ta sama alamomin sa sun kira na kwarji a wajen haske ko da ka suna bayyana annabtansa kamar alkur'ani mai girma da kuma wato abin nan tsaga wata da aka yi kashi biyu ya rabe kashi biyu ya kai bayan ya kai goma wato dare goma sha hudu wannan babban wato babban mujiza ne da ruwa da ya dinga bubbugowa tsakanin yatsunsa ba jini ba a zo za a yi alwala ko za a nemi ruwa za a sha kamar yadda ya zo a sulhu hudaybiya na ne ta kawo masa ƙwaryan san mai ruwa ɗan kaza ka ce akwai a kawo shi za kawo da ya sa hannunsa sai ce ta ku dinga ɗiba kuna sha kuna alwala ana ɗiba ana sha sai ruwa gashi yana bubbugowa tsakanin 'yan yatsunsa kowa ya sha ya ƙoshe alwala su dubu ɗaya da ɗari hudu ba fa jini ba in jini ne ya fito ba za ka yi mamaki ba dama akwai jini a cikin yatsun amma ruwa ruwan sha da na alwala ga wannan dole maka kurji dole ka ga girman abu a bayyane take cewa wannan yana nuna annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ne babu shakka shama'iluhu shama'iluhu tabi'unsa kashadi kaman kaman zuma ne diban wajen dadi wa khubratan da kuma jarrabawa wato ta biyu man za su ba masu kyau ne masu daɗi ne in kai mu'amala da shi zaka ji daɗin mu'amala da shi kamar zuma wajen daɗin su ka zama wanda ke dadi zuma ne ba su da zuma daɗi tun abin da ake sha kuma kubratan da jarraba mana yanzu zuma in ka dan za ka so kuma ka sake ɗanɗana to haka za ta kuma kai mu'amala da shi za ka so ka sake mu'amala da shi yana da ɗabi'u ne masu kyau mai haƙuri ne mai kyauta ne mai abun nan mai ilimi ne mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alkawari duk abin da zaka faɗa aka faɗa babu wanda za ka fantu da shi bane kyawun da biyu sai Allah ta'ala ce wa innaka la la khulqin azim lalle kana bisa dabi'a mai girma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ba ka ake son kowa ya zama yana da dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an tambayi maza kuma ma aksara ma yudkhilu an na al saljanna. wani abu ne fi shigar da mutane aljanna yake taqwa wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da ke kyakkyawan dabi'a kyakkyawan dabi'a yana da muhimmanci ba ibada kawai shine addini ba mu'amala ita ma addini addinin mu'amala kyawawan dabi'u sune suke nuna cikin imanin mutum akmal mu'mina imanan ahsanu khuluq wanda yafi kowa cikin imani wanda yafi su kyakkyawan wato ainihin ɗabi'a to karka taƙaita akan yawan ibada yawan ibada yana da muhimmanci amma sai ka gyara ɗabi'unka sai ki komi yawan shigar da mutane aljanna yake fada'iluhu darajojin sakar raubi kaman dausayi ne husnan wajen kyau wani baratan da kuma haske wato falalan maza san ana gaya maka so kaman dausayi ne an raubu jam'u rauba ne jam'i ne na dausayi dausayoyi kenan za a ce ba in Hausa ta inganta dausayi da yawa kenan akwai kalmomin larabcin da in ka cire ta'un ka cire ta'ul marbuta sai baka jami Ka ga rawbatun sai ka ce rawdun ya zama jami tamratun dibino ɗaya. in ka cire ta'un in ka ce tamrun ya zama dibinai da yawa usratun family kana cire ta'un in ka ce usarun ya zama family da yawa suna da yawa kalmomi na larabci irin wannan shi ma wannan rawdun jam'u rawda ne jam'u rawdatin wato dausayi husnan wajen kyau wannan barakan da haske menene dausayi ma tukunna menene dausayi cewa mutane ba san dausayi shine wuri wanda yake mai ciyawa koriya mai ruwa wuri mai ni'ima wuri mai ni'ima kamar ka samu gona wanda take da dambu kenan ko 'ya'yan itatu amma ga ciyawa kore a ciki ga ruwa wani ake cewa inda a zafi ake kana zuwa wurin kai kuma sanyi za ka ci dala'iluhu dalilan da suke nuna annabtansa kashobi kamar taurari ne nuran wajen haske wa kasratan da yawa wa da yawa wato in an ce dala'il ana nufin dala'ilun nubuwa akwai malamai da suka yi littafi akan wannan dala'ilun nubuwa kamar albai haƙi yana da shi da wasu daga cikin malamai ma'ana mu'jizozi da suke nuna annatan alaihi wasallam ma'ana dalilai na hankali da suke nuna annatan sallallahu alaihi wasallam yanzu ne kafiri ko da zaka kwana jin aya kana gaya masa ai shi wannan ba zai ji hankalin sa ko hadisai don shi bai yadda da su ba, bai ima da su ba amma ya ga wani abu na mu'jizan sallallahu alaihi wasallam ko ne abu na ɗabi'ansa ko ne abu da wanda hankali da zai yadda a ce wannan abu ba daga Allah bane shi kenan sai ya imani wannan zai sa ya yi imani amma kai ta jan aya ta jan aya sai ta shi ba imani da qur'ani ba Allah na ya yadda to shine ake wannan su ake cewa dalailun nubuwa to dalilai da suke nuna annabtansa kaman taurari ne nuran a wajen haske kaga taurari suna da haske to haka zaka ga ma'ana ko lobulo suke kenan kamar yadda taurari in suka fita ba sa buya maka sai idan rana ne ta fito sai kan kuma bawa ni tauraron da ya rage saboda ranan ta fi wato ainihin tauraron haske kamar da suka ce ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala allan yabdu min dunna kawkabu idan rana ta fito ba wani tauraro nuran a wajen haske wa kasratan da kuma yawa to kaga hasken kawai ake bukata to da sai a ce kamar rana to rana kuma kwaya ɗaya ce to ana nufin ana son abin ana bukatan a nuna maka yawan su da kuma hasken nasu shi sai amfani da taurari kaga taurari baka san ya kacin zuwa wani ma ya fito yau sai baɗi ya sake fitowa wani farkon dare wani tsakiya wani ƙarshe wani kuma bai wuce a shekara ya fito sau biyu ba ko sau uku to kaga suna da yawa kenan amma duk da kaga sun cika sama to shi dalilai da suke nuna annabtan manzara ta sama kamar taurari ne a wajen yawa da kuma wajen wato ainihin haske kaga manzara sama ya zo da haske wanda yake haskakawa wato mutane su gane gaskiya yake falar zuru ya stahwi babu wata ƙarya da za ta yi rinjaye shine kamar shirka da kafurci da bid'a walal haqqu yujhadu kuma ba wata gaskiya da za a yi inkarinta har sai dai kai inkarinta da baki wato maza su ma da ya zo ba wata ƙarya da ta rage ja alhaƙu wa za haƙa Inna in da kana zahuwa so da haka shirka ƙarya ne kafurci ƙarya ne munafurci ƙarya menene gaskiya shine tauhidi da imani da da musulunci nan da suka zo sun hana wato ainihin kafurci yayin rinjaye kamar yadda banna qazihu bil haqqi ala al batil fa yatamaghu fa idha huwa zahir Allah ta'ala yana jefo gaskiya akan barnan ne gaskiya sai ta kurmushe barnan sai ta tarwata ta gaba daya ba ba babu inda ta ba ta da mazauna ba da za ka zauna haka Allah ta yake amunsa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ko mushrikai ba sa so addinin Allah zai ɗaukaka amma kafurci kan duk ya sama kuma a ƙarshe zai ya yayi kasa ne da haka ƙarya kafirci ƙarya ne musulunci kuma gaskiya ne yasa yana ce musulun alhaqqu kawai shi zalika bi anna la huwa alhaqqu wa anna ma yad'una bi dunihi huwa albatil wa anna la huwa alaliyyul kabir Allah shine gaskiya shine an bauta da gaskiya addinin musulunci shine gaskiya duk abin da ake bauta ba Allah ba ƙarya ne shine zurun dukiya ƙarya ce kawai ba za ta tabbata ba ba wata gaskiya da za ta yi da za ta yi rinjaye kuma babu wani walal haqqu ba ƙarya kai da za ta yi rinjaye walal haqqu yujhadu babu wata gaskiya da za a inkari ana nufin inkari ɗari bisa ɗari sai dai mutum zai iya inkari da bakin sai sai bai yarda da gaskiya ba amma a zuciyarsa ya san gaskiya ne musulunci sun sani musulunci gaskiya ne ba mota da gaskiya sai Allah amma bakin su zai inkari kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da Fir'auna da jama'a da jama'arsa yake waje hadu biha wastaykanaha anfusuhum zulman wa uluwa a baki ne kawai suka ce ba su yarda ba amma a zukatansu akwai yakini saboda girman kai ne suka ji su yi wato ainihin imani sai ubangiji ta ce bana abun nan mai sunan sa shek alfazazi yace bana bunyatan lillahi min azami buna tuhadu bi aswa'i min azizi wal qana falillahi ma arsa lillahi ma bana shirki, billahu an ad-din wad duna hilalun bila ala'il hudayat tawaqqad bana bunyatan ya gina gini shine musulunci Lillahi don Allah min azamil buna daga mafi girman wato ainihin gini wato ya gina musulunci manzala sassama don musulunci gini ne isa manza sun ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami sala wa ita'i zaka wal hajji wa sami ramadan Allah ta'ala manzo sun ayace Allah ya gina musulunci akan abubuwa guda biyar ko da abubuwa guda biyar tauhidi sallah azumi zakka aikin haji kaga gini musulunci kaman wani gini ne amma yana da kufanni guda guda biyar sune arkanul islam to wannan ginin an gina shi wato mafi girman gini kenan da me manzo sun gina shi da da'awa da jihadi da da'awa da jihadi har ginin ya tabbata har zama ba za a iya rusa shi ba har duniya ta tashi ba za a daina musulunci ba manzon sama shi ya fara kira zuwa ga musuluncin ana yi da kaɗan kaɗan har musuluncin ya wato ainihin ya tabbata muhadu shi musuluncin ana abin nan ginin kenan shi musulunci kenan ana kewaye shi bi aswarin da katangu min albizi na ainihin takuba farare walkana da kuma mashi wato shi gini da aka yi shi bayan an bashi bane kawai shi gina aka tafi ba da sai wani ya zai rusa shi makiya Allah ya zo su rusa shi wani ya zai sare shi wanda ya zai buge shi amma sai aka kewaye shi da aswarin da manya-manyan katangu jam'u surin ne aswarin wato wace katanga ne tafi girma shine kamar ganuwa in ka san ganuwa katangan da ake kewaye gari da ita to kamar irin wannan manya-manyan katangu ne so ake cewa aswarun so aka kewaye wato ginin musulunci amma katangun na menene na takuba ne da da mashi aljizi su ne takuba kenan walƙana da kuma mashi shi ma nan jam'i ne alƙana tu ƙasa tawon ya zama mashi guda ɗaya alƙana kuma masu tufa da yawa ke kenan jihadi shi ya kare musulunci ba za a yadda ka taɓa shi ba ba a yadda in ka taɓa to akwai takobi akwai mashi shi sa manzo sun aiki wa zurwatu sanamihi jihadu fi sabili kololuwan tauzansa shine shine jihadi ba kai saka taba ba in ka taba ka taba ka taba bulbu abin nan ka taba yaki ka taba wahala so da haka ba za a taba yadda ba inda duk wanda ya taba addini zai sha sai kaga da addinin an dade da an dade da rusa shi to shi yasa a ce an zagi manzala sa sama kuma an yi kiro kawai matakin da za a dauka wannan ana neman rusa addinin musulunci ne yasa ba za a taba yadda ba Ya ce falillahi ma arsa" wato abinda su ma ya tabbatar sanin lamarin sa Allah walillahi ma bana abinda su ma kuma ya gina shi ma sanin lamarin sa Allah wato gini shi ne musulunci da kuma abinda su ma ya kakkafa domin kare musulunci domin arsa daga naka samu arrawasi sune duwatsu tabbatattu duwatsu su sune katangun da suke kewaye musulunci so da kamar Allah ta'ala shi ya san irin ginin da aka yi musulunci da kuma irin kariyar da ake ba shi. yake duka shirki duhu na shirka jallahu ya yaye shi an dini barin addini wadduna da duniya hilalun wato wata wato akwai wani wata wanda ya kare ya yaye wa duniya da addini duhun shirka wannan watan kuma shine shiriyan da manzala sama zo da ita to da ka hilalun ke na asalin magana da shirki duhu na shirka hilalun wani wata ila ala'il huda da haske irin na shi tawakkadu da yake kunnuwa ko yake haskaka bila ala'il huda da haske irin na shirya? sallahu ya yaye shi wato ya yaye ainihin wato duhu na shirka din ani dini gabarin addini wa da duniya babu shirka a addini babu kuma wato shirka a duniya a wancan lokaci saboda haka ka kenan abun alalillahi dino alkhali da manzo ta yayi da iya cinye garin Makka gaba ɗaya inda duk inda yake da iko ya zo musulunci yake yake iko da yake iko da wajen saboda haka shiriyan ita ne ta yaye wato ainihin duhu na shirka daga barin addini da duniya ya zama mafi yawan mutanen duniya duniyar da aka sani a wancan lokacin musulmi su ne mafi yawa su ne masu rinjaye suka zama abin tsoro ko ina an ci kowane gari da yaƙi kuma daga baya an gano wasu duniyoyin irin su amerika da daga baya aka fince su ba san su gama da a duniya da irin su australia sababbin duniya ne amerika ta kudu da ta arewa da australia sababbin duniya ne su abin nan europe sun riga su abin nan turawan yamma sun riga su da irin su rasha da sauransu da dama kuma hijaz abin nan asiya su ne da ɗan duniya da afirka kenan So saboda haka abin nan eh, wannan watan ya yaye shirkan da yake wannan zamani ya zama musulunci shi yake shi mulkan mutane shi yake mulkan mutane to wannan haske da ake nufi shine hasken alkur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwa alqur'ani shi ke da mutane zuwa ga tafarki madaidaici da ake kwanta abin da hilal hilal shine wata ya fito karami yana haske har ya cika ya haskaka ko'ina to ubangiji subhanahu wataala ya aiko alqur'ani don ya zama mai haskaka mutane hanya ta shirya yasa ce minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir cikin mutane akwai masu jayayya a addinin Allah ba su da ilimi mana ba su da hujja ba sa kan shirya kuma ba su da littafi da ke a musu ba su dogara da qur'ani ba kenan qur'ani shine alkitabu almunir to duk wanda yake neman shiriya ba ta hanyar alkur'ani ba yana bata kanka lokaci don qur'ani bai zai maka shiriya ba to ba abin da zai zama maka zai maka shiriya kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmi wala abqi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi shine yayi kowane irin jiko alkur'ani sai don ka bar shi kuma zaka za ka ɓata ne shi sa duk mai jayayya a addini ba tare da hujja ba to girman kai kawai yake Allah ta ce fani fi dudilla an sabilillah lahu fi duniya khizyun wa nuziquhu yawm alqiyamati azab al-hayy zaka yana takama yana girman kai Allah ta ce sai kafkanta a duniya kuma za mu dandana masa azaba ta gobara ranar alkiyama duk wanda yake jaya babu hujja to Allah Ta zai kunya tashi. wato ainihin a nan duniya kamar yadda Allah ya kunyata wannan ne gaba gadi kaga abin da ta da yana da hujja da bai dauki wannan tafkancin ba da kan dalili yake amma sau da babu hujja bai da kitabun munir ko ba kan shari'a yake ba sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi a hannun wasu yara a malamin ma yara aka tura masa ya dauki kafkanci to alqur'ani shine babban dalili yace atabi ulumin lam takun fi dafatiri شهادتها لم تقترب بتحاسر فلله ما للمصطفى من معافر دللنا بإجماع ونصف تواتر على أنه بالحب والقرب مفرد أتى بعلوم ماذا سمع يا ذو علم مكة يا ذو كسوشي أتنى القرآن كسا متعنين فرقو da kisan mutanen ƙarshe gaba daya wanda wannan kisoshin lam takun fi da batili ba ta kasance a cikin takaddu da suka gabata ba wato ba ya kofo su ne daga injila ko attaura ba ko zabura ba a'a wahayin sa aka yi musu sai za ka samu kistoshin a cikin alkur'ani wanda babu a attaura babu a injila alhalin attaura da injila sun riga alkur'ani zuwa kaga ya zo da wasu ilimin na na musamman sallallahu alaihi wasallam yace shahadatuha shaidan da wa'annan ilmummukan suke bayarwa lan taqrib bi haturi ba su rauro ba bi haturi da karyata juna ba ta haturi shine karyata juna karyata juna to babu karyata juna a cikin wato labarin da suke cikin alkur'ani istoshin da suke cikin alkur'ani labarin wasu littattafai da aka jirkita sai ka samu wannan labarin yana karyata wannan wannan yana yana karyata wannan amma ba bai da wato ainihin wannan bai da kissoshi da suka yi kawo da juna ko ta guda ɗaya so da haka da a ce qur'ani ba daga Allah ne da ka samu irin wannan wato iftirabin aka samu warware juna in an faɗi kissa nan a warware ta nan shi yasa yanzu idu tun da bai da gaskiya idan ya zo yana baka labarin abun yana son ya juya shi insha Allah kan ya gama sai ka samu inda zaka kama shi in ba ka kama shi ba kuma in ya gama faɗa maka ka ce gobe dawo sai ka ce ne da abun da ya faɗa ka faɗa ce to sai kaga ya zo yana toka da warwara daga yadda yake bayani za ka gane cewa akwai ta akwai karyata juna a cikin labaransa sai ka kama shi ka ce jiya ka ce kaza yau kuma ga abun da kace ka ga maganan ka ta warware juna haka zai zo yi magana ya sake magana in ba kan gaskiya yake ba to sai ka samu inda ka kama amma in magana ta gaskiya ne yadda ka faɗi ta haka zaka zaka mai bi ta wanda su ne kisoshin kisoshin alkur'ani shaidan da suka bayar to babu ainihin ƙarya babu ƙarya a cikinsa saboda haka babu tahatur saboda haka a tahatur asalin ta shine shaidan da shashin ta yake ta shashi wannan in ya faɗi shaida yau gobe kuma ya sake fada faɗi wannan sai shashi ya dinga ta shashi babu wannan a cikin alqur'ani yake falillahi malil mustafa mim ma'asi malil mustafa abin da yake da manza kuma min ma'asi na daga falaloli falillahi wallahi sanin lamarin su sai Allah wannan sai ya maka hakika ne ko duk falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ubangiji subhanahu ana, amma abin da ya tabbata mana a Qur'ani da hadisi to shine zamu faɗa abin da kuma mu gani ba ba za mu ce mun gani ba abin da ba mu karanta ba za mu ce mun karanta ba sai dai ka faɗi iya abin da zaka iya faɗa ka bar wa ubangiji subhanahu wataala amma kar ka ƙara ka ce ah, to a tunda da fadansa ba wanda ya sani kai zaka kirkiro su irin yadda yan bidiya suke kirkirowa zaka yi mamaki dan suna magana falalan manzala ta sama ga abubuwan da ga abu a cikin alkur'ani ko ko wasu abubuwa da suke cikin hadisai kissoshi na sahabbai wanda sun bayar na darajojin manzo Allah sai kaga duk an ajiye su an ji ana kakale wasu abubuwa kuma wanda ba su bane ana karya a ciki domin domin a burge saboda da aka tara ake gaya wa cin ba sa tambayar su hujja a ina ka gani wani littafi zan samu wannan ko me dalilin ka bi ba a tambayar su sai mutum ya shafi duk abin da yake so ya faɗa Allah ya sauke yace dalalna bi ijma'i mun kafa hujja da ijma'in malamai da haɗuwan malamai gaba ɗaya ba saɓani wa nassin da kuma nassi na alqur'ani ko na sunna tawaturi wanda yake bibiyan juna wanda ba shakka a sa ala annahu a bisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi mufradu makaɗaici ne shi kaɗai ne bil hubbi a wajen soyayyansa wal qurbi da kusanci wato sun da Allah yake masa wa kowa irin wannan su kusanci da yake da shi wajen ubangiji ta'ala ba wanda yake da irin wannan kusanci yace wannan tun malamai sun ijma'i haka kuma akwai nassi na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan wannan babu mai inkarin sa ba musulmi da yake inkarin wannan in an ce ijma'i shine malamai dukkanin su bayanin su yazo iri sai kuma ba tare da sun tattauna sun zauna sun yi mitin sun hada baki wani wannan yana misira ya faɗi fatawa ya ce kaza ne wannan yana Magadada. wannan yana busra wannan yana kufa wannan yana dimashka wannan yana makka wannan yana madina duk a har haɗa gaba ɗaya sai kuma fatawansu ta zo ɗaya ba wanda yake da labarin wane ya ce kaza kuma duk abun a haɗu gaba ɗaya ka ne to kai kasa wannan daga Allah ne daga Allah ne wannan shi ake cewa ijma'i to an ijma'i ne cewa babu wanda Allah yake so kamar manzon Allah sallallahu baya wanda yake ya samu kusanci a wurin ubangiji ta'ala irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce bi ijma wa nafsi an ce nafsi kuma abun ne zuwa alqur'ani da sunna kada ka ce tawaturi nassin alqur'ani nususul qur'an dukkan su mutawatira ne haka a hadisi kuma akwai mutawatir akwai kuma ahad in an ce mutawatir shine ma rawahu jam'un ghasirun tuhilu al-hajatu tawaduhum tawaduhum wa tawafuqun al-kadhib shine wanda jama'a da yawa suka ruwaito shi wanda al'ada ba za ta taɓa yarda za su iya haɗa baki su yi karya ba ko kuma za a yi dace su haɗu su yi karya gaba ɗayansu ba kaga wannan shine shine mutawatir kenan to qur'ani gaba ɗayansa mutawatir ne ba mai shakkan ko harafi da yake hadisai ma akwai mutawatir so da ka nusus mutawatira nasoshi na alqur'ani masu bibiyan juna wani ya ruwaito wani ya rubuta hadisan manzala sallama sun tabbatar da kusancin manzala ta suna ga Allah ta'ala da kuma inda Allah ta'ala wato ainihin yake sonsa. sa saboda ka ubangiji subhanahu ta'ala ya kimance shi da wannan daraja sai ce huwal fardu kan zassal faba’u bi jam'ihi hinnu fuadi lil kofi bi sabbin rumin kalbi qalbi yuzahu bi nafsihi دعائمه التي استقلت بشرعه بها يسعد الآوي إليها فيسعد هو الفرد ماذا سمع شيء كديني أما كان غص الفضاء كان غص الفضاء سرري وتقول عند باب جدا كان كتير دازو زكا ثم قرب بدمئه لجماعة shi kada ya fito annabin Allah ya fara kira sallallahu alaihi wasallam wane shiga musulunci wane ya shiga amma sai da ya tara jama'a da inda za a kai su daji za su kira dajin gaba yansa shi kaɗai fardun sallallahu alaihi wasallam wannan ma darajansa ne da kaɗan kaɗan ya fara har ya zo ya buwayi duniya gaba ɗayanta yanzu musulmi yana da ya kai biliyan da a duniya mutum ɗaya ne kuma ya fara kiransu zuwa ga addinin musulunci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahinnu fuadi zuciyana tana bege lil wuqufi ga tsayuwa bi rafihi gidanka ar-rabu shi ne gida jam'in sa ar-rubu wato sune gidaje so da haka ina wato zuciyana tana begen in ga gani ga gidan ina gidan manzala ta sama muna tare da shi zuciyana tana son haka amma bi zai samu manzala sama ya riga ya duniya ya je zai tsaya a kabarinsa asabburu min qalbi yuzahu bi nafsihi tun da hakan ba za ta samu ba Ya ce a sabburu ina fatan wannan cutan min kalbi da yake zuciya na yuzahu a gusar da shi bi fili da amfanuwa da ziyaranka wato je ziyarci kabarin sai dan samu sai dan samu sauki yuzahu ma'ana yuzalu kenan a gusar da shi faman ziha an nari wa udkhila janna da fa wanda aka nisan tashi daga wuta aka shigar da shi a janna, ya samu babban rabu da'imuhu ginshikansa ginshikan addini kenan su ne arkanul islam at-tauhid as-sala az-zaka as-sum al-hajj yake allati istaqallat allati istaqallat wanda suka daukaka bi shar'ihi da shari'o'insa wato suka daukaka da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne in ka dauke shi ka dauke tauhidi ka ce za yi bayanin sa to kaga akwai abubuwa da yawa da za ka yi bayani na shari'a akan tauhidi in ka dauki sallah haka azumi zakka aikin haji sun samu ɗaukaka da sababin shari'o'in da ke cikinsu yake to bi hayas adul awi wato mai al'awi mai tarowa ilai ha'i zuwa ga ginshikan musulunci biha da su ne ya adu yake azurta wadda yake yake samun sa'a shi ne nan a sa'ada kuma ya adu yanzu duk abin da za ka yi a cewa ne ya yi sa'a kai ka abu ne mai kyau shi ne nan ya adu kenan ana fassara shi yana azirta amma yana sa'a ake nufi Kuma zama nan sa'an kuwa wato sa'an nan kamar abu ne wanda za ka da shi kuma ma ba yi tamanin ma za ka samu wata jika amma wani ya yi sa'a to ka ba karamin cikin sauƙi ka samu abun nan idan ka bi shiryoyin musulunci ka bi ainihin ginshiƙan musulunci nan hukunin musulunci ka ɗabbaka su yadda ya kamata to za ka yi sa'an shiga aljanna domin aikin ka inda zai iya kai ka aljanna ba sa'a kai ka shiga aljanna shine ma'anar yas'adu kenan shine as-sa'ada kuma zaman nan me sa'a kuma ake masa sa'idun yace to da su ne wanda yake tarewa zuwa gare su yana aiki da su yake sa'a yake samun babban rabo fa yas'adu kuma ya daukaka yake samun daukaka ba wata daukaka sai ta musulunci do ta daukaka to ta biyo bayan daukakan addini walillahi walillahi al-izzatu wa li rasulihi ne mumini ko da aka ɗaukaka ta Allah ne da manzo Allah da mumini kawai amma duk wata ɗaukaka rushe shi yace kuma ba wa ɗaukaka ba ne kai ne kake ganin ta ɗaukaka amma ɗaukakan addini ita ce ɗaukaka shi ta fi na umar yake cewa na nu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa ma mabtaqina al-izza bi valla adallana Allah mutane da Allah ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci in mun nemi mu samu wata ɗaukaka ba ta hanyar addini ba to Allah zai kaskanta da mu to shi yasa inda za a ɗauki musuluncin nan wato shine ne mu duk ɗaukakanmu mu mu gina addininmu ta hanyar addinin muke neman ɗaukaka wato ta hanyar addini ya ginu kawai to da shi kenan da kafirai za su ji tsoron mu domin sahabban maza su ma su sun shagala ne da gina addini addinin ya ginu ya karbu to sai suka zama abun tsoro wajen kafirai ba suna neman ɗaukaka ta harkar duniya ba ne ko wani abu ba ko ba suna addini ne don neman ɗaukaka suna yi ne don Allah kuma sai su samu ɗaukakan ɗaukaka a cikinsa wanda ka izza tana cikin musulunci shi yasa salmanin farisi duk alfarin da za ka yi da danginka da ɗan wani ƙabilan wani shi ba farisi ne ba balarabe ba ne ba ruwan sai na alfari da musulunci ne ajiye islamu la adari siwahu idza takaru bi qaisin aw tahim ina ina alfari da musulunci ne kawai yace warisna al-ghina warisna al-huda anhu fa akrim bi irfihi ففي نشره ففي نشره أفن الحياة وبثه فقد داب من قلب به بعد خبثه ترى الناس طرا صدقه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس حسد yace warisna alhuda mun gaji shiriyan nan an huda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akrim bi irsihi mamakin mamakin darajar gadon manzon Allah sallallahu alaihi wato ita shirya din aina aka same ta daga wajen manzon sama ne kuma auratan alkitaba allazina tsafaina min ibadina minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah sadaka an gadarwa alqur'ani wa inda Allah ya zaɓa su ne musulmi sun gaji shirya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa ce fa aqim bi irfi kai mamakin darajan gado manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani gado bayan gado manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ka gadon da ba na manzala ta sama ba ai gadon dukiya ne shi kuma gadon menene gadon ilimi ne wanda shirya take munci a cikin sa ko za ka shi yasa yace al-ulama'u warasatul anbiya malai magada annaba ne yace fa fi nashrihi ufnil hayata yace ufnil fa ufni fi nashri a cikin yada ilimin ne shiryar manzala ta sama ufnil hayata nake karar da rayuwa na wa basrihi da kuma yada shi wato wajen ba da ilimin ne nake karar da rayuwana ba da ilimi na shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce an ruwaito cewa abu huraira ya samu wasu mutane a waje ana ba da ilimi a cikin masallaci a kasuwa kai sai zai same su ce ga can ana raba gadon matsalar sa a masallaci ko kokon shagala da kasuwanci Kuma sai rufe kayan sa ana ta tafiya masallaci ana ta tafiya da suka yi suka samu ana karantar da Qur'ani da hadisin manzala sa sama da kuma bayanin halal da haram suka ce ina gado yace ta wannan shine gadon al'uda ma warasatul anbiya wannan shine kisan nubuwa ke gadon annabta abun da manzala ta ya bari kenan shi bai bar kudi ba sun sun dauka kudi ake riba ko <laughs> sai suka samu abun da yafi kudi ne ake riba amma duk da aka wani da azali da bai zai je ba bare rubuta gwafi to kaga yake to ni zan kare rayuwata wajen yada ilimin manzala ta sama wajen yada wannan shari'a ne sai ce fakan tsaba min kalbin bihi ba da kufi fakan bewa tsaba min kalbin zuciya ta tsarkaka bihi da sababin shiriyar manzala ta sama ba da kufi bayan muni zuciya bayan kazantanta wato bayan da akwai shirka sannan daga baya kuma ta zo ta me ta tsarkaka aka cika ta da tauhidi kaga abin nan laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim manzo kuma Allah ya aiko shi baiwa ce yi wa mu'minai yazo yana karanta musu alqur'ani yana tsarkake su yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ya koya musu ilimi da hikima ai shine tsarkakewan kenan a gaya maka Allah ya ce manzo kuma ya ce da shine zaka tsarkake zuciyarka ka goge tsatsan zuciyarka kuma yace da kufi bayan da zuciyan ta yi tsaka ta yi zama kazanta ta yi dotti al-khufi shi dotti bayan ta yi dotti kamar Allah ta yace wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin sai suna cikin mutane ne Allah ta'ala ya ko manzalar ta suna sannan ya zama suna cikin shirya. yace daran nasu turran daren nasu mutane mutane sun sani turran gaba ɗayan su suka hu gaskiyar manzala ta kuma yau ma ba a yi a ranar da aka aiko shi ba wanda bai san gaskiyarka ba walakinnahu sai dai yanda sha'ani da lamarin yake fi hussadun a cikin mutane akwai hussadun masu hasada linnasi ga mutane hasada kawai suke wa manzara sa shi yasa ba su imani ba amma ba wanda bai san gaskiyansa ba mun sani kissan tsora hajarul aswad manzara sa ana shekara talatin da biyar bai zama annabi ba kwana uku suna jayayya wannan kabila ta ce ni zan tsora wannan ni zan tsora dutse ne mai daraja Ya ka ce to ku bari duk wanda ya shigo masallaci ya mana hukunci sai ga manzala ta kuma Ya ka ce to ga Muhammad ya shigo kun yadda da shi suka ce haza aminun haza amin wani amin cikin wannan ba shakai zai musu hukunci shin fada mafi sai dora dutse ce ko ta kabila ta ta mutum ja sarki ta ce to kowane wakilin kabila ya kama bangare na mayafin suka kama suka zo da shi santa inda za a dora ya dau hannun sai ya dora Cikin ya raba musu rigima kuma lokacin da aka aiko shi din ya zama annabin ai ya tara su a dutsen safa ko ya tara su kabilu daban-daban yan uwansa yace yanzu da zan ga muku a kowace runduna a nan baya na yaƙi za su zo su yaƙi ku abokanin gaban ku za ku yadda suka ce wallahi za mu yadda ma jarrabna alayka illa filiba ba mu taɓa jarraba ka da wani abu sai gaskiya wata ruwa ma jarrabna alayka ka da mu taɓa jarraba ka da ƙarya wato mu ba abin da muka sani dangane da kai gaskiya to amma da yazo yace shi manzon Allah ne sun yi imani ne ba su yi ba sai suka yi tawaye tabbasa Abu Lahab ma har ya zage shi ce ta ballaka za ka ja mana abin kunya za ka ja mana abin kunya to bai ba su sani wani sun san gaskiyansa sai ke kawai hasada ne irin na irin na mutane hasada ne irin na mutane su abin da suke so falalan musamman yahudu su yahudawa don me yasa annabi bai fito a cikin su sai a za su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba yahudawa ma masu hasada ne to haka da yawa daga cikin ahlul kitabin suke kamar yadda Allah ta ce wadda kathiru min ahlul kitabi لو يردونكم عن دينكم من بعد ما تبين من بعد إيمانكم يود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق ديوا daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara sun so ku zama kafirai irin su ba don kurba don hasada sa ku zama musulmi yasa ku imani bayan kun yi imani bayan gaskiya ta me ta bayyana musu ran gaskiya ta bayyana mu to kaga hasada ne wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn suka ce ina ma da saukar da alqurani daga wani daga cikin manyan manyan mutane cikin alqurori na guda biyu manyan garuruwa guda biyu makka da madina suka ce makka ga alwalid bin mughira sai a rasa shi ba a bashi ta ba a ba muhammadu maraya in an je ɗayi ga ga uwatu bin sa'ad as-sakafi babban mutum ne me yasa ba a saukar masa da alqurani ba ko da da shi aka karɓar da za su yi imani kaga hasada ne kawai ai ba gaskiyan suke nema in gaskiyan suke nema duk ta inda ka bullo za ka karɓe ta saboda ba wanda ya kawo can za ka duba ba ita gaskiyan za ka duba za ta zuru ila man kala walakin yanzu ila ma kala za ka duba ya faɗi ka za ka duba me ya faɗa in gaskiya ya faɗa kawai shi kenan saboda haka kenan hasada ne wato ainihin suke yi wa manzo Allah sai kuma ce yasa ba su imani ba amma sun san cewa shi mai gaskiya ne to sai ce a hasiduhu mut inna aishaka an a fahahu wa fi duniya wa fi dini shugaba yuqadu bihi jaishun wa yu'maru masjidu me wannan دعا الشرك منه مشرفي محنت ورمح رديني وسام مسدد yace a hasiduhu ya kai mai masa hasada mut a mutu na hasadanka an zara shawari ga yayi gaba eh shi mai da dama in kana ci gaba kuma ƙara konewa yake ƙara konewa yake shi shi yasa yake da matsala shi warakan sai yana da wuya don so yake ga bayan ka ne ka shi ba bayan ka ya gani ba ba za ba rai huce ba kuma Allah zai dinga ƙara maka ni'ima yana ƙara maka ni'ima har ya zama na wato ka ainihin abun nan jinsa yace a hasidu ya kai bai masa hasada ya ne yau manzala ta suma hasada mutu a mutu kaman kullum mutu bi ghaizikum mutu da barkin cikin ku inna aishaka an kado hakika rayuwarka ta wahala ce an kado daga nakad ne shine wahala rayuwanka mai tsananin wahala wato ka ka dauko a kanka rayuwa ta wahala tunda manzala sun kuma kake wa hasaka yace fa ha huwa sayyidun ai sai gashi maza su ma sayyidun shugaba ne fi duniya a duniya wa fi dini da addini ana nufin a lahira duniya da lahira gaba ɗayansa wato ainihin shi gabaɗin su shine shugaban su gaba ɗaya fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyid na ce shugaba mana abdullahi ya yi dariya saboda ya ce lokacin da muke karanta ishirin ne muna muna wakinta to muna zuwa wannan wurin sayyidun sai mu ce shugaba kawai to za ka ce a hasiduhu kowa sai ce mut gaba ɗaya mai ɗan ɗaya ne amma zo an ce a hasiduhu to duk gurin za a amsa sai a ce mut inna ka an kadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyid sai a ce shugaba bana so rera ishirina da san ya rera muku kuriyoyi kamar kala biyar haka da muke rera amma ba zan yi ba dai ne za ku je ku ta yadawa a social media ala tera da tera ba zan yi ta ba amma wala Abdullahi ya sani so da haka mazan sa shugaba ne a abin nan a duniya da lahira gaba daya yuqadu bihi jayshun wa yu'maru Masjidu. yuqadu bihi jayshun wato ana yuqadu ana jagorantar jayshun rundunar yaki bihi da sabbin manzala sassama. wato yakan tura sariya saraya wato a tafi yaki zuwa garuruwa ko da bai je ba kuma a je a yakin a dawo da umarninsa wa yu'maru masjidu kuma ana raya masallaci da umarninsa ana raya shi da ifada ana raya shi da ilimi ana raya shi da raya shi da zahiri. yake da har shirka wato da har shirka ya masifantar da shirka kamar ka ce ya halaka shirka minhu minhu da gare shi mashrafiyun Ok to da har shirka mashrafiyun mashrafiyun takobi wanda aka kera shi a wani gari da aka ce masa masharif wato a garuruwan sham muhannadu kuma kiran hindu wanda aka kera shi da karahuna irin na indiya shine hindu din da har shirka hu na manzala ta sama da har shirka ya lalata shirka wato yaki kenan yaki da manzala sama ya sai ya ga bayan shirka gaba ɗaya don karshen a makka ne ya riga an gama an rusa duk kan da suke ɗakin suke ɗakin kawa so da haɗin nan jiya na bayan sa shine dahiya kenan cikin masifa jami'in sa dawahi to mashrafiyun kuma suka ce mansubun ne ila masharifi shi'a sham su ne eh, garuruwan kasan siriya jordan palestine da kuma abin nan lebanon to akwai wani gari ake ce masa masharif to takobin ana kira shi a sarki ake masa mashrafiyun to akwai kuma a kiran hindu su kuma ana ce masa muhannad to a nan da bai sa a adafi ba ya ce mashrafiyun takobi kiran wato sham kuma muhannadu kuma wanda a kiran hindu sai suka ce to kira da karafunan hindu karfin da aka kera takwabin daga indiya aka kawo shi aka zo sham aka kira shi amma da ya ce wa muhannadu to za ta yi kuma da takuba kiran hindu eh takuba kiran hindu wa lokacin a duniya ba wanda ya kai indiya ke kiran takobi ba wanda ya kai su yasa ana bayanin takobi bai kaifi ya wa jini na wuce sai a ce muhannad kamar yadda wanda yake cewa wal abdul muhannadu laysa yambu tusibu bihi maqatil man aradta ilimi takubi ne muhannad kiran hindu kiran indiya wanda ka zaka samu don daga zaman ka kace zaka same shi haka lokacin da kawo bin zuhairi ya zo ya musulunta bayan ta zagi manzo sama an masa hukuncin kisa sai ya zo yana wasama yana yana abin nan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin cewa ce innar rasula لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول manzo sama haske ne da ake harkaka da shi yace muhannadun takobi ne kiran hindu min suyufil hindi daga takuba na hindu maslulu wanda yake zararre sai aka ce wallahi alam ba lalle ne zama kisan inganta ba eh fadi haka sai manzo Allah ta sa sai ce masa kace wa sarimun min suyufil lahi maslul kun min suyufil lahi ka ce manzo Allah takobi ne daga cikin tukuban Allah ba kuma hindu ba zarare da shine sai koma sai canja waka yace innar rasula la nurun yustaba'u bihi wa sarimun min suyufi llahi maslul manzo Allah haske da ake haskaka da shi kuma takobi ne daga cikin tukuban Allah zararu to sai ambace shi da sarim sarin kuwa shine takobi ga yawa jini na wuce wato in ya sari mutum sai ya wuce sannan jinin ya zo bai eh, kaga tukul da zai takuda da jini to kaifinsa bai kai ba kenan don da ya tsara din ya dan tsaya a wurin kan ya wuce sannan jinin sai ya ya bata shi amma da ya tsara ya wuce tukun daga baya jini jini ya zo kamar za su ma irin wannan irin wannan tukubi saboda kamar za su ma jarumi ne a wajen a wajen yaki ya tabbatar da addinin musulunci da jihadi sai ce wa rumhun kuma kuma mashi ne rudainiyun irin rudaina sunan wata mata ce wata mata ne da ta shahara da kiran wato ainihin tokuba ana ce mata rudaina mace ce su so da haka idan takobin irin nata ne sai a ce rudainiyun mashi afwan idan mashin irin nata ne sai a ce rudainiyun to da aka rumhun da mashi rudainiyun kiran rudaina sunan matan kenan wa samun da kuma kibiya musaddadu abun sitawa kibiya dai wannan a seta wanda iya harbi sai ya harba kaga wannan an faɗi duk abin da ake yaki da su a wannan zamani dama takwabi ne da me da mashi da kuma kibiya kaga mashrafiyun muhanna shine takwabi rumhun kuma shine mashi samun kuma shine shine kibiya ko da mashi ko da kibiya ko da wasa ne takwabi abun nan abin nan kibiya idan abun daga nesa ne idan daga nesa ne sai a harba kibiya wani zai iya kaiwa kami kilomita ko kusa da wannan idan kuma ga ta gashi abin da yake amfani shi ne mai takobi ga ta gashi kawai sai ta kare shi da takobi in kuma da ɗan nisa amma ba sosai ba sai kai amfani da mashi shi yana nisa amma ba zai kai kibiya nisa ba wannan su ne makamai na na yaƙi a wancan a wancan lokacin sai ya ce fakam annatin lil mushrikina wa ahadin وكان حد من بنيانهم كل ردحة يخربها في لحظة صنع برحة دفعنا به عنا دجا كل شبحة إذا اتضح البرهان فالإفك مغمد yace fakam annatin cewa nishi lil mushrikin ga mushrikai wa hatin da kaman kace wayo wato diwa suke shiga damuwa da imani ba amma saboda ya kansu da ake kullum suna cikin nishi shine annatin daga naka samu aninul marid to dewa nishi lil mushriki daga mushrika wato dewa suke nishi wa ahatin da kuma ah wato kaman ka ce wayyo wayyo wa kada hadda min bunyanihim kullu radhatin wa kada hadda hakika manzo sama ya rusa kullu radhatin duk wani babban gini da aka gina shi da duwatsu min bunyanihim daga ginin ya yake su ya tarwatsa su ko inansu shi shine babban gini wanda aka gina shi da dutse ba da kasa ba ha, yukharribuha manzo sama yana rusa wannan ginin fi lahzatin a kittawan ido shine lahza kittawan ido take sun aburhati abinda aka tan'anta shi tsohon zamani shine burhati an dade an yi shekaru ana ginin amma cikin harara ɗaya kawai shi shine harara harare mutum aka kawai shi cikin harara ɗaya kamar kitta ido kenan shikenan an gama da wannan gini wato ya rusa daulan su a lokaci guda yake dafana bihi anna jida kulla shubhati dafana mun tunkuɗe kulla jida kulli shubhatin duhun dukkan wata shubuha wani shakka na imani anna gabarin mu bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani rikici wani shakka da za a sa mana na imani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda za mu yi rajin shubuha Shi ne wani abu da za a kawo maka ya ka shakka a imaninka da alkur'ani ko Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kafirai suna sa mutum irin wannan shubuhan kamar sai ka ji mutum ya ce maka ai annabi Isa ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya raya mace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba raya bai taba raya mace ce ba to irin wayannan shubuhohin da muka mantan su, to manzon Allah sai ya ture su gaba daya idan ka ce annabi Isa ya raya wanda ya rasu manzala suma kuma ya raya kuturen dibino ya yi magana da ya bar wato ainihin kutuba a kansa kawo ko raya wanda yake raye dama a ya fi sauki a kan raya abin da bayi da rayuwa kwata-kwata mai rai kuka yi magana to ya ce manzala suma ya kuɗe mana kowace shubuha iza taba burhanu idan gaskiya dalili ya bayyana fal'ifku mugmadu fal'ifku kirkirin ƙarya mugmadu abin rufewa ne wato abin sawa a cikin kube ne so da haka in gaskiya ta bayyana ba za ka nemi ƙarya kare sata irin wayannan shubuhohin su ne ake sa mutane wajen hana su imani da wasu ayin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin shubuhohin Abdul Jabbar kaga abu ne kai ka imani da shi ta zo ana sa maka shakka ana sa maka shakka anan har ka ji cewa baka imani da shi abinda ke faɗan ba ma sai kai shakka wanda bai zurgu bai rusa maka shi ma sai kai shakka abun haka yake ko ba haka yake wannan shine ake cewa shubuha to duk mutumin da bai rusa shubuha ba to imaninsa da zai tabbata ba zai zama yana da shakka a imaninsa ya sa ibn kaimin a cikin isahu dari sa'ada yake cewa al-imani aslani a yatba'uhuma aslani akharani imani asali ne guda biyu wanda wasu asali biyu kuma suna bin asali biyu asali biyu na farko shine tasdiqul khabar wa ta'atul amri tasdiqul khabar shine gaskanta duk wani labari da Allah ya faɗa ko manzon Allah Allah sama ya faɗe shi ka yadda cewa haka yake sannan wada'atul amri da kuma bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sama, to imani yana cewa kan wannan ne ko dai labari ne aka baka ka gaskanta ko umarni aka baka ko hani ne ka hannu shikenan to sai ce to ba dama wannan asali biyu su tabbata sun kana da wasu ka'idoji kuma guda biyu ka'ida ta farko shine baslul juhudi fi raddi shubuhati allati tuhiha tayatinul shayatinul insi wal jinn shi ne ba da ƙoƙari wajen kau da shubuhohi shi ne shakka da rikici da ake sa mutum a imani wanda shidanun mutane da shidanun addini suke maka wahayinsu suke maka nuni zuwa gare su mutum mai son ya ɓadda kai sai zai sa maka shakka a ayon alkur'ani ko hadisan manzo sama sai kana da wasu wato ilimin muka da zaka iya ture wannan shubuhan sannan imanin ka tabbata ko wani malami ya kawar maka da wannan shubuhan haka nan aljani shaitan kenan yana iya sa maka shakka a wajen imaninka wajen gaskanta abin da Allah ta'ala ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarai to sai ka ji abun kana shakka ka daga nan kuma imanin ka zai tafi amma in kana da ilimin da zai raddin wannan shubuhan ko ni malami ya warware maka ita shi nan sai zama baka da matsala na biyu kuma shine mujahadatu nafsi fi dafi shahawati allati tahulu bainal mar'i wa bainal kamali da'a shi ne ka yaƙi ranka wajen tun kuɗi sha'awa wanda take hana ka cikakkiyar ɗawa Allah da manzon Allah su zasu nan sha'awan sabon Allah kenan sha'awan barin wajibi to sai kana da sai ka yi jihadun nan sai ka yaƙi ranka ka zama mutum da kirke zama duk wani abubuwan da wani zai sha'awan su ya ga abun burgewa ne su na sabon Allah kai kuma sai gansu shi ne ba ta baka sha'awa nan ne imanin ka zai tabbata duk wa'annan shubuhohin mun tun kuɗe su da sau biyu ilimin da manzala ta kama ya bamu idan dalili ya bayyana aji wata ƙarya kuma za ta shiga cikin kube za ta rufe sai ke ta khallasa littabligi an gairi fahatin walil haƙi wata kake min gairi shubhatin walan mata na ha ki butamin wa fahatin na ɗan nabihi fiddini bin kulli wajhatin wa kullu sabilin fihi ahmadu yuhmadu ba zan tsaya ba sai na gama wannan da khallasa mazala ya kadaita ya taci kenan zai tabbigi don isar da aiki dan abin da ya kawo shi kenan ya yi rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbi ya kai mazala sama ka isar da abin da aka aiko ka da shi zuwa ga ubangijin ka. in ka koye ko da kwaya daya amma ballagta risalata baka isar da sakon manzon abin sakon Allah ba to da kuma alar rasuli ila bilagubi to da yazo ta hallaka ma'ana ta kallasa. ya kaɗai don yin wannan ba da wani aiki yin ba isar da sakon Allah subhanahu wataala ba an gairi fahatin ba tare da gura-gura ba wato ba tare da gajiyawa na magana ba ba tare da ijina ba ba wai in yazo yana son maganan ta fita sai ta kasa fita ba ko in ya faɗi abun sai maganan ta har dai a kasa gane me yake nufi ba shi ne fahatin babu wannan babu al'iyu ba tare da shi saboda kuma zalla fasihun ne baligu mai fasaha ne in yana magana dalla dalla ka gane me yake nufi sannan baligi ne kowace magana yana yin ta inda ta dace kowane wuri irin maganan da ta dace a waje yake al-kalamu ku muktabal hal a halin da ake ciki to irin maganan da ya kamata a yi a wajen irin ta manzo da sama yake yi wannan shi ake cewa balaga ya za idan mutum ya zo ya yi magana ko da mai kyau ce in ba a muhallinta ba ne to ya kwafsa kenan babu balaga a cikin magana gashi an gane mai yake nufi dalla dalla amma kuma ba a muhallinta bane ya kwafsa ba balaga in kuma muhallinta ne amma sai zo ya karkafa maganar yadda ba za a gane mai yake nufi ba sai a ce babu fasaha fasaha shine a gane mai kake nufi dalla dalla balaga kuma kai maganar a inda ya dace a yi ta kuma za su ma yana da duka guda biyu duka guda biyu in karesa ce dai ka samu matsala wajen isar da sako walil haqqi walil haqqi wat taqiqi min ghairi shubhati ya kaɗe ta walil haƙi don isar da sako min wata haƙiƙi da tabbatar da wannan sako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala taƙiƙi shine zama an isar da shi yadda Allah ya faɗe shi babu ragi babu babu kare min gairi shubhatin ba tare da wani rikici ba ba tare da an sa maka shakka ba isar maka da sakon sai zama wata shubuha aka motsa maka kuma sai wannan ya ce kaza to kuma kaza ba wannan babu wannan a tare da shi in ya maka bayani kawai ka warke kawai walamma tanaha tibu ta'amin walamma yayin da tibu ta'amin daɗin abinci wa fathatin da abubuwan marmari tanaha ya kai matuƙa wato ya nuna lokacin da za a ci shi to da halna fi dini sai muka shiga cikin addinin min kulli wata cin tauko ta fiska bihi da tsawabin manzon Allah wato da sakon ya iso ya iso ne nunin ne. da dajinsa da komai aka kawo mana shi wanda kuma yana kawo shi kawai sai muka sai muka shiga addini wato ya siffanta shi da abinci da abin marmari kamar a ce kana jin yunwa ne sai ka maka abinci ga shinkafa ga farfesun kaza da na kifi da doya da sauransu dankali wannan abinci ne sai a maka kayan marmari kuma irin su lemo su inabi su ayaba su kankana da sauransu a gefe walla idan aka ce bismillah kuma kana jin jin kuya <laughs> kaga take kawai za ka me za ka afkawa abincin to haka da addini ya zo dama a nune sai zo mai daɗi sai yana ana kawo musu shi kawai suka shiga saboda suka dinga shiga kuma afwatan kuma inda Allah ta ce idza jaa nasrullahi wal fathu aisan na an da yadkhuluna fi a dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba jama'a jama'a ka dinga wato ainihin shiga addini din sai ya ce wa kullu sabilin kowane tafarki ahmadu shi ahmadu shine manzo kuma yuhmadu ana yaba shi fi da ita inda ka fito ana yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga wata ya kushe shi wannan tsoron sa ne don ba wani abun kushewa tare da manzo kuma sa ba na yarwa sa Allah bai masa halittan da zaka kushe wani wuri a jikin a cikin halittansa ba kabilan da ya fito kabila ce a duk wani hanyar kushewa shi ta ala toshe shi ya toshe wannan kamar yadda sai na alaike cewa kulik abin hasami sabi kulikta ta mubarra min kulli aibin كأنك قد Wa كما تشاء وأجمل منك لم تر wa عيني وأفضل منك ta تلد النساء yake an halicce ka kamar ma kai ne ka tsara yadda za a halicce ka kyan ka kawai kamar kai ne kace a yi kalan kaza Ka dai ba za ba zaba ka halitta yadda zai fito to amma ba za su yadda aka yi shi ba wani ba wani abu halitta za ka ce da kaza ai da ya zama da tsawon ya fi haka ko fiskarsa da kaza ko hancinsa ina bai da inda zaka kushe kuma ma halice shi inda ya ga dama ne wa ajmala minka lam tara qatwani yace wallahi ban taba ganin kika mutun irin ka wa afdala minka lan talida nisa ban mata ko har abada ba za su haifi wanda ya kai darajar ka za su haifa ba can ba ba su haifa ba a nan gaba za su ba ina ji mun karanta wannan shi ka lam yulad wala huwa yulad a cikin ishiriniya irin ka ba haifa ba a baya kuma nan gaba ma ba za a sake haifan irin ka ba saboda haka sai ya zama abun yabo to me yasa dama aka ce masa Muhammad Abdul Muttalib ya ambace shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake don ina fatan akwai alheri da zai kasance a tare da shi nan gaba don fatan addini zai ba masa Muhammad ma'anansa abun yabo sosai shine ma'anan Muhammad saboda haka sai ambace shi Muhammad don ame don a dinga yabonsa kuma sai ya samu wannan ya zama abun yabo din saboda haka yawa suke suna yana da tasiri hmm. sai zama ana kiran suna ana kiran sunan har sunan ya bi mutum shi za a karkata wa ɗanka suna ne mummunan fassara abin ya zama mai ya zama damuwa duk da ana iya samun akasi ka sa suna mai kyan kuma ya zama bai ba kamar yadda wani ya sa wa ɗansa ya haya ma'anan ya haya yana rayuwa ko ya sa masa ya haya don me don ya nisan kwana sai kuma ya rasu da ya rasu sai ce tuhu ya haya ne ya haya wa lam yakum ila raddi amri zahi fi sabilu na ce masa ya haya don ya rayu amma wannan bai mai takaddaran Allah ba sai ya rasu da ya nisan kwana ba to kaga ana iya sa suna don fatan ya dauki wannan ya dauki wannan suna ko kai wa wani takura don fatan ya zama irin takuransa duka wannan kuma yana iya faruwa kuma ana iya samun ana iya samun akasi Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh